na'am idan muka ce rabbul alami ubangijin talikai shine wa Allah wannan da ke renonmu shi ke duban yadda muke cin abinci aka ce arab wanda ke kula da bayi wanda ke kula da bayinsa dukan halittu duka Allah shi ne mai reno Allah shi ne mai kula da su kuma ba wanda ya cancanci a yi mai irin wannan kira sai Allah sai dai a ce ana iya ce ma mutum rabbul bait ubangijin gida yani mai renon gida domin me da mata da ‘ya'ya da komi duka suna karkashin shi wanda yake yana ciyar da su. Amma wanda yake ubangiji mai renon bayi duka shine wa Allah idan mutum ya fita ya je nemo abinci Allah ya san daidai abinci iyalinka da kake ciyarwa shi zai hore maka ya baka wanda za ku zo ku ci domin shi ne mai renon ku. san hanyar da zai bi ya ce muku kuma ku samu ku ci. yasa malama suka ce alam nan alaminin nan alam su ne waɗannan wasu mutane abubuwa nan mutane guda hudu ko kuma al'umma hudu kamar mutane a kama aljannai kamar mala'iku kamar shekanai duka shayatin dukansu waɗanda ana ce musu alam wasu kuma suka ce dukan abin da ke kasa hatta hadda dabbobi duka domin dabbobi ma suna ci suna sha Allah ya san abin da za su ci ya san abin da za su sha ya yi kowa da abin da yake samu ya yi rayuwa da shi ya yi mutane da irin abinci abincinmu iri iri iri irin da muke ci mu yi rayuwa da shi mu ci abinci mu ci eh, ya ake kiran shi mu ci eh, shinkafa mu ci sakwara mu ci wane ne mu ci fulawa mu ci ga sunan da sauransu duk irin abincin da muke ci wannan allah ya san shi ne zai yi mana daidai da mu mu mu yanka nama mu ci da sauransu mu yar waɗannan kasus kashi she aljanni ya je ya doki kashin ya yi bismillah she shi ya zama mai nama ya ci abin da kai ka doki kayar shi ya doki ya yi bismillah sai zama mai nama ya ci sai Allah ya halicci wasu kuma kamar eh, eh, eh, mala'iku su kuma ba su cin abinci amma duka suna cikin halittar ubangiji jalla wa'ala sa'annan ya halicci ya ake kiran shi shetanai ya halicci Alijannai da shaitanai akwai aljannai mutanen kirki masu bautan Allah masu tsoron Allah sai shayatin waɗanda kuma suke sunan sun tutsire ba su jin magana Allah da sauransu duka dukan mu karkashin ubangiji mu jalla wala muke sawon ga shi ake ce ma rabbul alamin ubangiji me renin bayi ashe Allah ke reninki Allah ke dubanki Allah ke ciyar da ke tun ma baki zo duniya ba Allah ke ciyar da ke tun kina cikin cikin umanki Allah ya san yadda ya juya mani ya zama mai ya zama gudan jini gudan jini ya zama soka soka ya zama Allah ya kawo kashi da menene ya rufe soka ya hura rai bayan mutum ya, samu rai yanzu ya da ya ci abinci Eh, eh, maluma suka ce sai Allah ya connect cibin wannan yaro nan zuwa ga inda wannan hailan mace ke fitowa she wannan jini nan yana zamo ma yaro abinci yana shiga cikin shi shi da shi yake rayuwa sa'annan kuma idan yaro ya fado ana haifan shi don wake renan shi da mamman nan ba komi amma da zarar an yi ciki wata mace mata tana ciki mamman ta ba ruwa amma sai in ta haifu yaro na faɗowa, sai ruwan ya fito ina yake zuwa a ba wannan yaro na an sha in an yanka mammanki sai a gan jini amma in kin masa sai a ga ruwa domin Allah ya san Allah ya san yayi yanda zai yi wannan yaro don shi ke reno yanda za yi wannan wannan mutumin nan ya samu abin da zai yi rayuwa da shi shi yasa da zaran yaro ya faɗo sai a ce kina cin abinci kuma sai mammanki ruwa ya zo in baki haihu ba ko kin ci abincin da mai jego ke ci so nawa baki taba samun ruwan mamma domin Allah shi ne mai renin bayinsa wani malaminmu ya taba ba da wani kissa abin da ke nufin cewa Allah shi ne mai renin bayinsa wai wata ran wani mutum na zaune yana cin abinci yana cin bread sai ɗaya sai ga wani kyanwa ya kwabe bread nan hannun shi ya kwashi gudu ya fada cikin daji sai allah ya ba wanga mutum ilhami sai ya tashi ya bi inda kyan wannan ya shiga da bread. nan ashe wata macijiya ke cikin rami macijiyan nan kuma makauniya ne ba ta gani ballantana ta fita ta je ta nemi abinci ta ce, Allah ya ba wanga kyanwa hikima ya zo ya kwabe wanga ya ake kiran shi bread abinci ya je ya aje ma wannan macijiyan nan ta fito ta zo ta ci in ka san Allah shi ke mai renon kowa hatta macijiyar da take cikin rami Allah ya san hanyar da za ta bi ta ci abinci domin duka halittar shi ne shi sa Allah shi ne mai renon mu Allah ya rene mu tun cikin iyayenmu tun ba san komi ba har muka zo muka girma muka kai na har gobe yana ciki ya ba mu iska da ya san mun yi amfani da iska ya ba mu lafiya ya san lafiya yana hiyanmu ya ba mu hadari ya san yani ya san lafiyan nan muna so zai mana amfani sa'annan kuma ya ba mu ruwa ya zo mana da ruwa don ya fito mana da tsiro ya fito mana da shuki yadda za mu yi mu shuka mu samu mu ci a shuka mana auduga mu samu zanni mu samu laces mu samu shaddodi mu samu kayan amfani da sauransu shine wanda ya samu muna karfuna aka yi muna jirgin ruwa aka yi muna jirgin kasa aka yi muna motoci ya doke mu ya kai mu inda ba mu yi tsammanin mun tafi ba cikin kwanciyan kuma hankali duka Allah shi ya yi domin ya san shi ne ubangijinmu shi ne mai renonmu shi ya san abin da zai yi mana amfani shi ya ba wasu mu hikima ku dutu ku gama wan ku wanku yi wa sai kaza haka sai ya yi kaza ina jin nan gade za mu saya kan batun rabbul alami saboda kada karatun ya yi mana yawa muna rukun ubangijinmu Allah inda muka fada daidai Allah ya sa mana mizani inda muka kuskure kuma Allah Ubangiji ya yafe mana Ubangiji ya ba mu kunnuwa na kwarai Allah ya bude zukatanmu mu karbi maganar shi ya sa mu cikin bayinsa na gari ya sa mu cikin bayinsa mutanen kirki Ubangiji ya nuna muna gaskiya gaskiya ya ba mu ikon bi Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila na warzuku jishina ba. Allah ka nuna mana karya-karya ne ka ba mu ikon nisantan karya ya Allah ka kara sonka a cikin zukatanmu Allah ka kara sonka a cikin zukatanmu Allah muna sonka ka so mu Allah muna sonka ka so mu Allah ka so mu ka bar mu so abin da kake so mu so kuma wanda kake so mu so aikin da zai kusanta da mu Allah muna nas'aluka hubbuk wa hubbu man yuhibbuk وحب الأمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله منا ركونك كيا في منا كجارا منا يا لمو كشريا منا يا لمو ka منا mana دبام da وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأحسابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله